This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Maryam Dauda ga cikakkun labaran. 'Yan takarar kujerun Majalisar Wakilai da ta dattawan Amurka a jam'iyyar Democrat na ƙara nuna damuwa game da korafin wasu masu kada kuri'a a kan batun cewa shekarun shugaba Joe Biden na iya shafar wasu 'yan takara a lokacin zaɓe musamman a jihohi da gundumomi inda masu zaɓe ke kusan kan kankan. A cikin makonni uku tun bayan takon Biden a muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa ta farko da aka yi. kokarin shawo kan shugaban dan shekaru 81 a kan ya ajiye batun neman takararsa na ƙara bayyana a fili yayin da kuri'un jan ra'ayoyin jama'a ke nuna biden na ban bayan tsohon shugaban kasar donald trump a jihohi da dama da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe 'yan jam'iyyar suna ci gaba da bayyana damuwarsu akan cewa yadda ya kasa taɓuka abin kirki a wurin muhawarar na iya yin mummunan tasiri ga ƙoƙarinsa na ci gaba da samun rinjaye a majalisar dattawa da kuma samun rinjaye a majalisar wakilai daga cikin masu bayyana damuwa a jam'iyyar shine john testa daga jihar montana ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa a jam'iyyar democrat da masu kada kuri'a suka zaba a jihohin da galibi na 'yan republican ne A jiya Juma'a kasashen duniya sun fuskanci katsewar intanet sakamakon wata manhaja da aka sabanta lamarin da ya kawo cikas ga kamfanoni a fadin duniya a ranar ciki har da kamfanonin jiragen sama bankuna kafofin watsa labarai da asibitoci. Wata sanarwa da kamfanin Microsoft ya fitar ta shafinsa na yanar gizo. Ta ce matsalar ta fara ne da yammacin ranar Alhamis a lokacin da kokarin sauke wata manhaja ta kamfanin kare kutsen yanar gizo na crowdstrike ya janyo matsaloli da yawa katsewar intanet ɗin ta sa an dakatar da zirga-zirgar jiragen sama akan dole wasu masu watsa shirye-shirye ta kafofin yada labarai suka dakatar da shirye-shiryen su sannan mutane da yawa suka kasa shiga bankuna da cibiyoyin lafiya ta yanar gizo. Alison Bowles ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa an soke yi wa mahaifinta ɗan shekara 73 tiyatar zuciya a garin Paducah da ke jihar Kentucky saboda katsewar intanet ɗin. Alison ta ce lallai faruwar lamarin ya sa mutum ya fahimci yadda ake dogaro ga fasaha da kuma yadda lamarin ke da ban tsoro. Haka zalika katsewar intanet ɗin ta haddasa jinkiri wajen ƙetaro iyaka zuwa Amurka daga kasashe makwabta wato mexico da canada to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A jiya Juma'a gwamnatin Prime Minister Sheikh Hasina ta sanar da kafa dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar Bangladesh tare da bada umarnin tura dakarun soji domin tabbatar da zaman lafiya biyu bayan mummunar arangamar da aka kwashe kwanaki ana yi a kan rabon ayyukan gwamnati. Obaidal Kwadar babban sakataren jam'iyyar AL mai mulki shine ya sanar da hakan kuma sanarwar na zuwa ne bayan da 'yan sanda da jami'an tsaro suka yi harbi akan masu zanga-zanga a jiya juma'a tare da haramta duk wani taro a babban birnin kasar kafafen yada labarai sun ce an kashe mutane da dama kwadar ya ce an tura sojoji wurin ne domin taimakawa gwamnatin farar hula kasar tabbatar da tsaro zanga-zangar wacce aka fara makonni da suka gabata amma ta tsananta a cikin wannan makon na zaman kalubale mafi girma ga prime minister sheikh Falasina tun bayan da ta lashe zaɓe don wa'adin mulki karo na hudu a jere. A jiya Juma'a gwamnan lardin South Kivu da ke gabashin Congo ya ba da umarnin a dakatar da duk wasu ayyukan haƙar ma'adinai da maido da zaman lafiya a yankin mai arzikin ma'adinai wanda ke fama da tashin hankali daga ƙungiyoyin 'yan bandaga. an dakatar da ayyukan haƙar ma'adanai har illa masha Allah saboda rudani da masu haƙar ma'adanai suka haddasa a cewar gwamna John Jacques Perusi Sadiki a cikin wata sanarwa ba tare da ya bada ƙarin bayani ba. Sanarwar ta ce an ɗauki matakin ne da nufin dawo da oda a harkar haƙar ma'adanai a faɗin lardan da kuma ba ma kare rayukan mutane kaɗai ba har ma da wuraren da waɗannan ma'adanan suke. sanarwar ta kara da cewa hukumomin yankin sun ba dukan kamfanonin haƙar ma'adanai da 'yan kasuwa sa'o'i 77 su bar wuraren da ake haƙar ma'adanan. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fatan Barka da rana. Barka da da gumi wai wai wai barka da gumi ashe ta nake sakkwato kada yake ake zafi. Wallahi abinda kam ni ma nayi tsammani kenan amma wannan lokacin na canza tunani malama Grace. <laughs> Don wannan zafin da ake wato na gane dai a wato Amurka komai ake yi dai da gaske ake yi shi. Kai kai kai to amma wannan zafin na bana ma aka ce zafi ne na tarihi duk duniya ana fama da shi. Wai to Allah ko yayi mana sauki ai na sanyin nan baka dariya na'am ka san nan dai kamar da ake cewa komai ɗauka shi ake da mahimmanci shi yasa kaga irin su kurege in ka gama da shi akan hanya eh. sai in je Allah ya ji kan rai ladan ya ce wai sun sun san yanci har wai sai su rika maka tsayawa suna tattafa maka wallahi wani wani <laughs> kallon ka suke suna maka wani eh, tafi su ne eh. a ah, lalle kurege kurege ya tsaya da kawahun shi guda biyu ya ce wai shi ba ya san ba abin da zaka yi wallahi lalle kurege ya samu yanci a America gashi nan ko ina gwalo kawai yake wa mutane ko ina ga <laughs> in kasashen mu ne a ah, haba ka gada kuskuren ka wallahi ya zama nama <laughs> ka ba kwanci lafiya a tukunyan wani wallahi gaskiya ne ai to shine na sanyi da a cikin wannan mugun zafin ko hmm. sai shekaran jiya aka yi labari a labari a tv na gani na'am wani kare wata ta fita kamar za ta shiga shago sai ta bar karanta a cikin mota to da yake ana wannan mugun zafin kai ko dan ko dakika ɗaya ka fita ka san eh, eh, kwarai kuwa kowa ko mai kabari zai zai ta gayyara kwarai kuwa to shikenan ta shiga da wata shiga da gudu da gudu ta shiga shago wata gudu ta shiga to shikenan fa zafi ya damu kare yana ta kokari yana ta kokari sai wani zai wuce sai ga kare yana ta kokarin yana ta wuji-wuji a kan tagan eh. sai suka je suka fasa taga eh, na sanyin na aka fasa taga mota aka zaro kare kare ya ta gayyara sai da aka zuba mashi ruwa aka zo aka sa aka kai shi inda ake sanya irin dakunan ya wurare da ake ko ina din nan mutanen da ba su da gata Allah sarki eh. aka je aka kai shi aka zo aka aka yi ta kokari aka aka murmur ya samu ya murmure eh, aka ce tura <laughs> <laughs> Allah sarki. To ai ka san ita wannan mai karan. Hmm. To Allah kaɗai ya san yadda za a da ita domin za a ɗauka ita ma kamar yadda ake cewa eh, eh, inda mutum ne a ce an keta hakin shi ko an ci to to haka Allah kaɗai ya san yadda za a da ita domin so da mutum da dabba duk ɗaya ake ɗaukar su rai rai ne ka san akwai wani fitaccen mawaki da ya je fursuna saboda wai ya yi wasan kare an yi abin karnuka mm. yadda ake sa karnuka irin na wasa din nan mm. to wai ya sa karnuka su suna irin wannan wasan nan to aka kai shi kara aka same shi da laifi sai da ya fi suna shekara biyu da rabi saboda karnuka cin mutuncin karnuka to Allah ya kyauta <laughs> to da san yana abubuwa sun faru a nan Amurka me ya dauki hankalinka eh to gaskiya abin da ya dauki hankali na malama grace shine abin da ya dauki hankalin kowa ma musamman mu ma'aikatan da ke nemo abubuwan da na faru muna gaya wa mutane wato mm. sha'anin siyasa amurka da ke daukan wani sabon salo inda mm. duk da yake ba wannan ne karo na farko ba aka yi yunkuri na harbin dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican wato tsohon shugaba donald trump ta ke ga wannan al'amari wato al'amari ne wanda kowa ya yi tir da shi kama daga su mm. 'yan republican din har zuwa ga 'yan democrat din ba ma kamar shi shugaban kasa joe biden mm. wanda ya fito karara ya nuna cewa gaskiya wannan irin al'amari bai da bagiri a siyasa da kuma demokradiyyar amurka eh ne abin da ma ya burge ni a cikin wannan lamarin na sanyi na kamar yadda ka ce kaga su amurkawa mm. in aka zo lokacin siyasa na sai ka ce duniya za ta sauko kamar in aka ga juna amma ana gama zaɓe mm. ta ɗauke kamar ɗaukewar ruwa to haka kuma suka zo suka haɗu a wannan lamari ba za ka ce ga dan wannan jam'iya ba ga za ka ce ga dan wannan jam'iyya ba aka zo su ana batun ƙasa ne su ce babu wannan baya cikin siyasa amurka da haka dinnan duk kowa ya fita ya yi Allah wadai da wannan lamari to kaga wannan abin ya burge ni kwarai da gaske mu ma haka Allah kuma ya bamu lafiya kasashen mu kuma ya sa ah, dimokuraɗiyya ta ɗore ba gaskiya ne To bari mu kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci yau na san yana abu namu yarmu mu za ta yi aure. A ah, kwarai da gaske. Yawwa yarmu mu za ta yi aure wato yar abokin aikin mu Sani malin Fashi ba? Na'am gaskiya ne. Wato shi iyalan shi Sani malin Fashin da na marigayi Dr. Aliyu Malami Yandoto. To su ne za a ɗaura ma 'ya'yansa aure da ita 'yarmu zainab sani malumfashi da mm. kuma angonta ibrahim malami yan doto za a yi auren nan ne ranar juma'a mai zuwa idan allah ya nuna mana a masallacin juma'a na sultan bello da ke kaduna za kuma a yi ne da karfe ɗaya na rana to Allah ya ba da ikon zuwa Allah ya sa an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka raba mm, gaskiya Allah amin sun ma'amin malama Grace wato kara tsufa kawai muke kin ga wanda yake aurar da ƴaƴayen shi aikin ga yana kara tsufa ana ma magana ana ma magana <laughs> mun sha ruwa to wallahi gaskiya ne to wannan ma wannan ma wasu ƴaƴan mu ne malama Grace wato ƴaƴan eh. ah, abokiyar aikin mu tsohuwar ma'aikaciyar eh. sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc a hajiya aishatu mai ta masule ita kuma wato ita kuma muna taya ta murna a bisa ga auren 'ya'yanta da za a yi wato injiniya usman bello mai ta masule da amaryarsa saudat babayo ibrahim wanda aka sani da jamila sai kuma yar mu guda ita kuma salma bello mai ta masule wadda ita kuma za a yi da angonta barista ibrahim umar musa to duka waɗannan dai rakin za a ɗaura su ne malama grace yau ɗin nan asabar in allah ya yarda a ɗaurin auren na injiniya usman bello shine za a yi da karfe goma sha ɗaya shi kuma za a yi shi ne a a masallacin alfurkan da ke alu avenue a nasarawa gra kano to ita kuma na salma za a yi shi ne a nan masallacin yola madakin kano da ke wato kasuwar kurmi a nan birnin kano shi kuma da karfe goma na safe tare da fatan allah ya ɗayyaba kuma allah ya ba su zaman lafiya amin sun amin to na sanyi na mu rashi muka a cikin a shekaran jiya mm, dama haka lamarin duniya yake aka ana aure ana aurarwa ana haihuwa ana kuma barin wannan duniya gaskiya ne eh, ita wata yayar mu ta rasu a shekaran jiya kamar yadda na faɗa bayan doguwar jinya ladi banyami da aka fi sani da mama hawa allah ya mata rasuwa bayan doguwar jinya ta rasu a wani asibiti a birnin tarayya abuja amma a bauchi take to ita yar uwa ce ga babba yayasu lois danladi kannanta professor grace jackton da ibrahim Hussaini idris a bauchi da comfort umaru da take kaduna to za a yi jana'izar ta gobe lahadi da karfe goma sha ɗaya na safe a majami'ar ekuwa da take yalwa tudu a bauchi to allah ya sa ta huta allah ya ba dangi duka jimurin wannan rashi allah kuma ya kyautata namu karshen to amin malama grace wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulle nafsan za a yi katil mauti ayar ƙur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta to bari mu kafin mu koma mu cika alkawalin nan da muka yi na sanyi na wannan bako kamar yadda suke ji eh, eh, <laughs> a cikin wannan sauran tattaunawar mu da nazifi a sinanik ba yawwa yawwa to kafin mu kai ga haka bari mu a gurguje mu mika mu sada zumunci ko kamar yadda muka saba kwarai kuwa gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga aboyalo mai karhuna da dabi mai kafinta mai yama sai ahmed ladan girkau da comrade ilyasu yakubu digawa sai ibrahim mai wankin hula a kimba da haya dano azare sai isa jika mai saje da aminu likitan dabbobi birnin malam da nura abubakar gidan abba sai zaki su dangi zomawa da kabiru abubakar buliyanki sai rilwano sa'idu gayari da ashiru usman sabuwa garam da nazifi ibrahim rugan malam da kuma umaru makeri kasuwar jega da fatar an tashi lafiya to amin sun ma'anin malam grace bari kuma mu karasa gaishe gaishen namu a takaice zuwa gaba bawo mai tiki toro da alhaji idi mai lambu kogin sallah da haruna wai da shugaba amadu tela toro da shehu mai kifin miya da malam malam mai zanen hula gololo da kuma isa jikan mai saje da kuma amadu manaja bauchi sai mu da siru muhammad tafawa balewa da muntaka abdulhadi dabo sai kuma shugaban kungiyar muryar talaka zaidu bala birnin kebbi da haruna muhammad katsina da usman manika mai ruwa road funtuwa da falalu dalladi mahuta da honorable alhaji shafi'u madawaki inono da malam dan juma katsina katsina mai jaridar katsina times da kuma hajiya yar abu wato hajiya abu yar fulani da ke gidan sarkin katsina sai hajiya maryam kasim abubakar iya da kuma hajiya sa'adatu kasim abubakar iya da fatan dukkansu suna cikin koshin lafiya kuma za su yi ƙarshen mako lafiya. ce mun raka ba. A ba mu raka shi ba na'am a bari mu yanzu ko mu sada ku da baraka bashir domin ta kawo wato cikon bashin da ake bin mu na tattaunawa <laughs> da mawaki kuma wato mai shirya fina-finai kuma jarumi ma wasu lokuta a masana'antar fina-finan Kannywood ta Hausa kenan a wato zifi Asnanik. eh gaskiya mafi akasari ni duk sanda zan yi waka ta gaskiya kirkira ne kawai zan yi kirkiri duk macen da da nake so zan kirkire ta kawai in yi rubutu a kanta gaskiya kirkira ce eh kamar yadda na faɗa ni ni ne ni da ni ne nake shiryawa a za ki ga eh, ko da duk wanda ya san Nazifa Sonic ya san a kamfanin Sera Movies din dai zai yi production zaka taran ni ne nake zama producer a ciki ko da ban zama ka'in da na in 100% ina cikin location ba so abubuwa da yawa da ni za a tattauna su so da zan ba da wannan gudunmuwar sannan kamar da kika faɗa akwai wani taki haka da yake tashi a cikin fim din ma'ana soundtrack background score so yes ina daga cikin wanda suka yi wannan background score din na labari na wani wanda zaki ga ana labari na tun season one kenan labari na eh gaskiya ne wallahi tsakanin waka da fim ni gaskiya ina son fim abin da yasa nake son fim ni mai kallon fim ne gaskiya ina so in ga mo especially wanda suke behind the camera abin da yasa nace behind the camera shine inda nake ganin zan iya takarawa gaskiya ya za a yi in ga ina tun kuɗa jarumi yana yin abin da ba zai iya ba in ce masa i eh, kaza i eh, kaza i eh, kaza amma inda kuma zaka ɗauko ni ka sani kuma ba zan iya ba to shi yasa nake son fim gaskiya ina son waka saboda waka tana yin wata hanya ce da muka ɗauke ta wanda zan iya aikawa da sako na kusa ko na nesa gaskiya kana yin abu wanda na ga cewa ya kamata ka ji ko ka sani to ina jin in na faɗa a cikin wake sai in ji kawai ko da za ka ce baka ji ba to wani na kusa da kai zai ji sai dai in ba a yi niyyar ka ji din ba ba idan aka ce in faɗi me nake yi eh, bayan profession inda nake wanda nake jin daɗi yes definitely ina jin daɗi ina gani na gama shooting film ko kuma na gama waka ina jin daɗi to in ka ɗauki wannan gaskiya abin da yake ɗebe min kewa in ji daɗi shine sport ina yin bal ina yin table tennis wayannan gaskiya in naje na yi su ina jin daɗi sosai ba wannan ba ina jin daɗi tsakanin bal da table tennis wane ka fi so ai gaskiya ina so bata ta ah, gaskiya zan iya cewa na fi son table tennis saboda table tennis gaskiya kamar na dan fi jin daɗin yin ta tunda abu ne wanda kake yi kai kaɗai shi kuma table uh, ball kana yi ne da mutane da yawa so table tennis gaskiya na fi son shi akan ball a cikin waƙoƙinka na san kayi da yawa kana hmm. da ƙididdiga nawa ne wacce ce bakan damiyar ka a cikin waƙoƙi na na yi waka ita waka abin da ya sa ta amsa ta waka duk waƙa ko ya kai ta ta waka so wannan yana hana ni in iya ididdige waƙoƙi na because na yi waka ta siyasa na yi waka ta fim na yi waka ta ra'ayi na ganin dama na na waƙa kuma ta aure so in na ce zan lissafa adadin wayannan to zaka tarar zaka tarar da waƙoƙin haka so ana samun dama ne a iya irga waƙoƙin da suke na ra'ayi ko na fim so wannan yakan dan hana ni in ce kaza waƙoƙi na na san dai albums ina gaba ɗaya ba su fi guda bakwai ba kuma ba na yin waka kaga ta fi tara takwas a cikin album ɗin so wannan nakan iya ƙididdiga su bakan damiya a cikin waƙoƙi na mutane sun fi sani na da waƙar da na ta fil azal soyayya in za ka so dan uwanka so wasu suna yawan cewa ita ce bakan damiya ta to ina amsawa da ina tafiya da ita ita ce bakan damiya ta. kowa da sana'a da ta karbe kowa da sana'a da ta karbe shi kwarai da gaske to na san yana yau kai ne ka ce kai kai mana tsaraba ai to lalle tsarabar da zan yi malama Grace wato ta wasu wato labarai ne da na ji wato masu ban mamaki dan ba na ban dariya bane waɗannan wato na ban al'ajabi ne da gaske ne ko kuma a na gaske ne na gaske ne na gaske ne malama grace na gaske ne <laughs> eh, ba ba na a ba na ke ba dariya ba na dariya ne ba <laughs> wato wato cewa an ce wato eh, ina na gani ne eh, wani malami yana faɗa a mimbarin wa'azi ma yake faɗa wai wani ne wai aka samu wani yaro matashi a nan birnin Kano malama grace mm. wai aka ce duk abinda na'am akwai ko nawa ko nawa yana iya yana iya tura maka ta waya a matsayin kudin kiran waya kudin katin kiran waya lambobi kawai zai yi amfani da su kawai sai ya tura maka to ana ce ko watakila wannan kamfanin ne suka gano sai suka kai shi kara wurin 'yan sanda aka yi bincike kuma aka gano shi sai aka kama shi mm. da aka kama shi aka ce sai shi shugaban 'yan sanda yake ce mai kai an ce ga abin da kake ga abin da kake ga abin da kake gaskiya ne kana yi sai ce wala ran gaskiya ne ina yi to ya kake ce kawai shi yadda basira kawai kawai basira ce ko ba wai yake yana saidawa ba malama grace ba wai cuta yake yana saidawa ba a'a kawai mutane yake yi ba mutane kawai yake lambobi tunda ke san harkan na'urorin nan na zamani ke san lambobi ne kawai daga sifili zuwa tara eh. su ne eh. su ne komai duk abin duk da kwamfuta duk komai da ke gani duka wannan abin da ake eh, kira duk komai kira iyakar lambobin iyakar su su kenan su ake kira binary ko eh. binary code waɗannan eh. abubuwan duka eh. da komai to wai da su kawai yake sai ce kuma dan kai ko in kana so bari in gwada maka yanzu in kana so sai sai sai a samu aka ce yayi mishi na dubban dubban fa na dubban naira <laughs> ah, ah, ah. kenan shi ba ruwan sai aka ce ah. sai aka ce ah. sai aka ce to sai aka ce to to lalle ah, sai koma sai shi shugaban ya ce ina kamfanin ce to ku to a koma a zauna teburin shawara ya ce kun ga wannan mutumin wanga yaro ce ni ina ganin gaskiya na baku shawara ba shari'a za ku yi da shi ba don ko kun shari'a ba abin da za ku gane ba don ba abin da a gare shi wanda zai maida muku ko kuma wani abu da abin nan sannan ko an rabu da shi kuma zai ci gaba da yi ne kuma ya ci gaba don haka ku je ku sasanta tsakanin ku da shi ku samu kila mm. yana yiwa ya yi muku amfani ke gane a sasancin eh, da na haka ne ai sosai ai an yi haka a zahiran lalle an ce ne ai sai shi malamin ya kara ya kara ba da labarin a makamanci ya ce ya ce inda america ne ya ce kiran shi za su yi sai su ga ina america an yi shi eh, zahiri na ce maka wani katan farawo eh wanda yake eh wanda shi abin nan eh wanda shi ya zama na'am eh. shi aka ce abinda kawai yake shi zai yana iya cracking ne ya shiga asusun ajiyar banki na mutane sai ya ga eh. wa yake da kuɗi waye bai da in ya ga wannan da dubu kaza da miliyan kaza sai ce ato wannan sun yi masa yawa bare ɗan rage sai zuwa ma wannan da bai da kokon <laughs> shi ko sai <laughs> <laughs> malama ato na ce a nan haka aka yi sai fbi suka zo suka aka zo aka rika hukuma ta rika amfani da shi ana kama masu laifi yawwa wani abin da abin na to a nan inda haka ne da haka ne za a yi shi <laughs> to Allah ya sa wannan ta zama mishi alheri kuma ya zama da taimako da za a rungume shi kamar yadda muka faɗa nan da ma kamfani ba har gwamnati da za ta amfani da wannan basira da da Allah ya bashi wajen yin abin da zai taimaki ƙasa da mm. kuma kawo ci gaba. Na'am gaskiya ne. To Allah kuma haka ta zama a rayuwar shi gaskiya. Amin <laughs> amin. To na ga malama na daga mu da hannu sabili da haka tilas mu ja burki da yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Just don't T-shirt. it's right. mai Khadija ya gajiya ya kike ne ina zato lafiya like the wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya